wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canye ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. tashi masu jin tata a ranar ɗaya ga watan Oktobar shekarar 1960, Najeriya ta sami 'yancin kai daga hannun tura mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Daga cikin ci gaban da ƙasar ta samu a cewar masana, an samu mulkin demokradiyya da ya zarta shekaru 20. Sai dai duk da haka akwai tarin ƙalubale da ƙasar ta fuskanta a waɗannan shekaru, wanda ya jefa al'umma cikin hali na matsiya yanzu. Sai dai a yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar matsalolin, 'yan Najeriya da ke rayuwa a ƙasashen waje suna ci gaba da jan zaransu a fannoni daban-daban a faɗin duniya. sunana umma aliyu musa ina koyar da hausa a jami'ar hamburg a ƙasar jamus sunana dr yahaya abubakar yabo kuma mazauni a jihar bavaria da ke ƙasar jamus ina bincike ne wato research game da cutar sankara ta kwakwalwa sunana dr hadiza kere abdulrahman senior lecturer ce yana koyarwa a university ne a nan a uk To a biyo mu don jin cikakken shirin da ya yi waiwaye kan irin tasirin da 'yan Najeriya ke yi a sassan duniya tare da ni Ramatu Garba Baba. Cikin sarautun su ba su duba kankanta a wani gari To albarkacin ranar samun 'yancin kan na zagaya sassan turai domin jin ra'ayin jama'a game da kasar da ake wa kirari da giwar Afirka. Uh, Mr. Jedi mazaunin Paris ne ya bayyana cewa a matsayinsa na ɗan Afirka ta kudu yana alfahari sosai da attajirin Najeriya nan Aliko Dangote hakan nan ya jaddada cewa mawakan najeriya na nishadantar da al'umma kusan ko'ina a faɗin duniya miriam bajamishi ya ce da ta ce abincin Najeriya kamar tuwo tare da sauƙin rayuwarsu na birge ta ta ce kullum za ka ga ɗan Najeriya yana cikin farin ciki ga barkwanci. From the stunning coastal beaches in Lagos to the ancient Nok terracotta sculptures, Nigeria offers a variety of attractions. the fuel of nature, zan iya da ba ba iya umance da ba wai me ake nufi kasar ba kamar tani na ce To a yayin da ake ci gaba da bukukuwan cika shekaru 64 da samun 'yancin kan Najeriya. Kwai 'yan Najeriya da dama da suka ce suna cike da fatan ganin ranar da abubuwa za su daidaita a ƙasarsu. Wataƙila su samu damar komawa don ba da tasa gudunmawar. Da dama sun ce zama a ƙasashen waje yana tattare da ƙalubale. Uh, so my name is Neville, I live in Frankfurt and uh, some of the challenges of living in Germany ya ce babban kalubalen da bako ke fuskanta a ƙasa kamar jamus shine koyan harshe wanda ya zama dole ka iya shi kafin ka samu duk wani aiki na ci gaba baya ga haka ga kewa nan babu wanda ya damu da kai dole ne sai mutum ya yi da gaske idan ba haka ba sai ya kamu da ciwon damuwa amma da yake ci rani muka zo dole ne wata rana za mu koma ƙasar mu najeriya don muna alfahari da ita My name is Afaf and I'm a student, so when I came to Germany, I thought everything was good. Ta da farko na ɗauka kawai daga ka zo turai karatu ko aiki shi kenan baka da wata matsala. Amma na ci karo da ƙalubale daban-daban, musamman idan aka yi la'akari da irin kallon da ake wa ɗan Najeriya. Nan ne na ƙudura aniyar cika burina, kuma da yardar Allah da zarar na kammala karatuna. Na samu ƙwarewar da nake so, zan koma Najeriya don bayar da gudunmawata. Ina alfahari da ƙasa ta Najeriya. I believe in Nigeria and I feel it's going to be a better place. Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu ina zama ne nan a ƙasar France. Alal hakika samun karatu a wurare kamar irin ƙasar waje kama ga misali France mu 'yan Najeriya muna samun matsaloli na yare ko ko a ce ma ko Germany ne su ma muna samun matsaloli da su na yare a digiri na farko. Digiri na biyu kuma shi ma akan dan samu irin wannan matsalolin na yare wanda mu turanci muke najeriya za ka samu su kuma misali germany dutch suke yi france kuma kaga french suke yi muna bawa 'yan bayan mu shawari cewa yaren nan yana da muhimmanci sosai baka iya ta yana da kyau ka koyi wannan yaren allah ya taimaka ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu yoki shi kada da mu sa kasar mu za mu ya duba gaskiya akwai abubuwa da yawa da zan ce ina alfahari yadda duniya take kallon mu yadda take kallon mu 'yan najeriya yadda muke da basira ta fannin neman ilimi sana'a da yadda muke hulɗa da mutane ya bambanta da mutane a faɗin duniya ba inda za ka je kai a matsayinka kai ɗan najeriya da baka dawo daban ba da kana da wani abu da ake kiran shi ficicce daban da na mutane. Al'ummar muna kiran mota ce, don mu nuna du muna yanke shi, ƙasar mu ce muke yanke shi. Mu tashi ‘yan uwana, mu tashi, mu tashi ‘yan uwana, mu tashi. Addu'a nake yi wa ƙasata. ubangiji tabaraka ta'ala nake roƙo ya kare mu na ƙasar mu ubangiji tabaraka ta'ala ya haɗa ta da duk wani alkhairi sannan kuma ya kare ta da duk wani sharri wanda suke son su tarwatsa mana ƙasa su ja mana fitina a ƙasashen mu ubangiji tabaraka ta'ala ya mana maganin su Allah tabaraka ta'ala kare ba su bikon cika burin su ubangiji kuma tabaraka ta'ala muke roƙo ya taimaki shugabannin mu dora su akan daidai ya ba su ikon yin adalci kuma ya ba su ikon su gyara mana ƙasar mu da zama jerin kasashen duniya da za mu rinka alfahari da su kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya to an kai da abdurrahman sani yakubu shugaban sashen hausa na haramin maka da ke kasar saudiya da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na allah ɗaya gari banban, a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ina kira uwa Ina kira al'umma ku ban tunaninku, ku dai sani cewa wanga kasa ce taku. Yan uwa na kasar mu za mu yoke shi, kai da mu mu za mu duba.